Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau za mu magana ne akan wai da gaske ne ciwon 'ya mace na 'ya mace ne mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. yau za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim inda a zauren namu na yau akwai baki mata da masana wanda za a tattauna akan maudu'in mu na yau wato wai ciwon ya mace na ya ne sai an aji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe yau za mu tattauna ne akan ciwon ya mace ciwon ya mace magana ce wanda yawanci mata ke amfani da shi wurin nuna cewa wai ana tare tsakanin mataye sai dai kuma a halin yanzu akwai inda ake tunani ko kuma mata suke korafin wai anya shi wannan kalma ko kuma wannan magana haka take to a cikin ajin namu yau muna tare ne da aisha gambo hawa'u yakub da kuma khadija sa'ad muhammad wanda za mu tattuna akan wannan magana ta ciwon ya mace wanda wai hausa ke cewa na ya mace ne ya gaskiyan al'amarin yake shin ciwon ya mace na ya mace ne ah, to ya danganta da ta bangaren da aka dauka yana akwai ta inda zai iya kasancewa ciwon ya mace na ya mace ne amma dai a dai halin da ake ciki yanzu ni ban ga ta inda ciwon ya mace ya zama na ya mace ba gaskiya saboda mata da yawa ba ma ma tausaya ma junanmu sai dai ma mu karasa junanmu cikin uku ba kawai. Me yasa kika ce haka? dalilai da dama za ki ga kawa da kawa ana aminci wata ta kwace ma kawar ta saurayi kin ga idan da ciwon ya mace na ya mace ne ko da shi yazo ya ce yana son ta ai bai kamata ta ansa ba wannan tana ta yadda malama ciwon ya mace na ya mace ita kila ba ta da mijin da za ta aura ne ko ba ta da mata sai ta hana wata wanda ita ta samu mm. maimakon ta ce a nemo abokin wancan kin ga ai shine an taimaka mata amma ba wai ta kwace ma wata ba ta sa ta kuka ya kamata ciwon ya mace ya zama tausayi ne in kika ga abin da zai sa mace kuka ki kokari ki taimake ta mm. katte wannan kukan sai ta ga cewa lallai kina jin abin da take ji kuma da ke da ita duka ɗaya ne wato kin damu da damuwa yawwa amma inda ya zage ya oki mace kuka to ai gara ma ki ce ciwon ba wani magana ciwon ya mace gaskiya hmm, Aisha Gambo, kin ji an ce wai yanzu wai babu magana ciwon ya mace da eh, namiji. Ni abin ko ni abin dauki ciwon ya mace ba wai yana nufin abin da ya danganci abin da kake so wannan imanin ka ba zai cika ba sai ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka ba shi bane ciwon ya mace. Wannan hadisin baya aiki akan ku kenan. Aku bai yi akan ya mace. Ciwon ya mace abin da ni na dauke shi shine wani sirrin mu na mata da ba za ki iya gaya wa ɗa namiji ba to za ki iya gaya ba ya mace. yan uwanki shine kawai shi a inda na dauka kenan na za ki iya tambaya na dalili da dole tambaye ki dalili to a dalili shine kin ga dai namiji bai taba zuwa gurin boka ya kai dan matar shi ai mata asiri ba amma mu ji labarin ba ki taba ji ba mace za ta je ta tafi gurin boka ta ce ai ma dan mijinta asiri mace za ta zo da agola gidan miji zai rike mata ya karantar da shi bai taɓa tunanin yau bari in je gurin boka ba hmm. amma ki za ki zo gidan shi ki tarar da shi da iyali hmm. da matar shi ke ma da naki yar ki tafi ki je ki maɗan shi asiri ya zama wani abu ita ma wata ɗaya daga cikin gidan ta je ta mataki asiri ya zama wani abu ya tare ga baki ɗaya gidan shi haɗa mishi ji. a ta gwalgwalo a ta gwalgwalo kin ga ba namiji bane ya haɗa musu wannan wuta gaskiya nan ciwon ya mace kan ma na ya mace to in akwai ciwon ya mace ne ya mace kin ga haka ba zai faru ba amma dai a tare a zama ɗaya ne a wa'u lalle kamar ciwon ya mace ya kamata ya zama ya gaskiya ciwon ya mace a yanda kalmar take yanda ake faɗin ta yana nuna eh ciwon ya mace na ya mace ne amma a aikace abinda muke ciki yanzu da abin ake yin shi a aikace da abinda yake tafiya zancen ciwon ya mace na ya mace babu shi kowa da hajiya aisha ta faɗi ba hmm. na wancan bangaren sosai kuwa domin idan da za ki duba ki lura da kyau hmm. a halin da ake ciki matsalolin da mata suke ciki hmm. kusan kashi 90 cikin ɗari. idan kika bibiyi matsalolin kusan yan uwansu mata ne suke jefa su a ciki to so ina ko magana ciwon ya mace na ya mace ne da ko ciwon ya mace na ya mace ne da ina kyaut ina tabbatar miki yanzu mata ba su da matsaloli domin duk inda ya mace ta ga matsalar da wata ya mace za ta fada za ta tsaya iyayenta musamman in za ta yi ma amfani da wannan hadisi da um, hajji aisha ta ce wai imanin ka baya cika mm. sai ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka mm. kina ganin ya mace za ta fada cikin wani hali za ki tsaya tsayin daka ki kawo mafita ki kawo maslaha kila ma bata san kin yi ba ke ma kuma wata macen ke ma ki bangaren ta wani abubuwan ta gyara miki biki ma san an yi ba ta ina mata za mu fuskanci matsaloli to amma na ga kamar cewa ciwon ya mace na ya mace ne kamar yadda suke cewa yanzu ya kamata a ce musamman da ake ta kukan cewa ga mata sun yawa a waje ba mijin aure wayanda suke da auren tunda misali wanda suke bin addinin musulunci ai suna iya cewa to a je a auro cikon uku uku me yasa ba za ku dinga taimaka ciwon ya mace ya zama na ya mace to ai ko kin ga kenan aikacen tabbas ciwon ya mace ba na mace ba ya mace bane domin da haka ne sai ki iske mace a gidanta kila an kawo mata kishiyoyi burinta ya za a yi ta fitar da su duk wani musibar da za ta shirya ta kori wa innan 'ya'yan da wannan matan daga gidanta za ta yi kuma sannan ita tana burin ta ɗibi nata 'ya'yan ko wasu 'yan uwan a kai wasu gidajen da ke cikin daula da jin daɗi a kai gidan kishiya kuma sannan su nemi ma yadda za su yi su kori ta cikin gidan kuma hajiya hawa a maganarki eh. ita sana in aka kawo maka wata ma da za a fitar da kai a sosai da gaske burin ya mace ba ma ta fitar da kishiya ba ne burinta ita burin ya mace sa daga an ce wannan ciwon ya mace da ce muku babu shi ita burin ya mace ya za ta hau kan yan uwarta ya mace ta zama ita ce a sama hmm. saboda da zarar ta ga yan uwarta ta zaman nan ta wannan zama da Allah ya hada su cikin kwanciyar hankali da nishadi hmm. to ita kuma sai ta kasa sukuni ta kasa zaune ta kasa tsaye ta kasa zaman lafiya wai sai ta jefa ta cikin musiba daga lokacin da ta ga ta shiga cikin musiba abubuwa sun jagwale sun tarbarɗe tabarbare mata sun tabarbare sai kuma ta kama jin daɗi a biya yi ta shiga yadawa a duniya ina magana wani ciwon ya mace da ya mace ma ko ba ki san wani abu ba wanda hajji hajji hawo mata ta dauko bangaren gida na auratayya mm. shi fa ita ya mace duk inda take ba za ta ba kowa wahala ba sai wata mace kishin kwakan jinan ku yake kuma ga mu da zumunci yadda muke da karfin zumunci ya mace da za ta amfani da wannan kalmar na ciwon ya mace ne ya mace ne wallahi sai mun fi karfin duniya ko akan titi ko akan titi wallahi sai mun fada da yanzu ƴaƴa mata ne suke shugabanci hmm. zan muna da karfin zumunci muna da kuma karfin magana hmm. da a ce yadda bakin mu yake a haɗe to da yanzu wallahi tallahi ko sai mu girgiza duniya to ina matsalar take amma inda matsalar take mu mu karin kanmu ba ma son junan mu hmm. idan a ma'aikata ne inda aka ce mace ce shugaba to matan da suke ofis din nan to sai sun ci wahala a hannunta ko dai kuna mata dan kallon reni ne ina ga miki ai haka ne hmm. haka yau idan aka ce miki gidan haya na mace ne dan hmm. haya yake zaune hmm. a ce gidan mace ne za ki ji sai an sha wahala yi da sa ido yau za ki ji ki an sha ai gidan mace ne ba to haka ga zalika a mutu a baki da 'ya'ya ki taso da su matukar idan zaki aurar da su wanda suka zo yawon neman aure sai kin ga halin da za a dinga cewa ai 'ya'yan mace ce mm. me yasa suke ji ake cewa 'yan mace ce sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. kuma an ce ma yawancin matsalolin na kamar yadda ma malama ta faɗa tun farko cewa duk matsalan mace eh. to in aka duba ya mace ne ko dai kishiya ko kishiya ko ma'aikata aiki ko miji ko kawa ko miji ba matsalolin mata na gaya miki kashi casa'in mata suke sa shi mata ke jefa su hmm. shi yasa idan kika duba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya duk wanda Allah ya azurta shi da mace ta kwarai hmm. to ya taimake shi a bangaren addinin hmm. sai ya zo da rabi addinin ma an bashi rabi amma ya samu mace ta kwarai to yanzu mazajen nan kina ganin rabin suke nemowa su cika da ka kawo mace gida ta zama maka annoba sai ta zame maka bom ta rusa a tsakaninka da dangi da ba kuma ka gani ba kuma ba za ka sani ba za ka sani ba kenan da ta kwarai ce ya kike tunani hmm. matsaloli ba za su samu ba za a samu abubuwan da ya dace da shari'a da jin daɗi fiye da yadda kike tunani gashi wata mace idan ta haɗa wani sharrin ta zane sai ta bar wata waccan yan uwarta da taban abin a ta mata ganin ita ce wacce kuma sharrin ke gindinta ba za ma a ba za ma san da ita ba ba za a taba kawo wai ita bace kuma tana nan na wane ne suna cewa wai green snake wato yanzu da rikici inda inda zaki san cewa wata menene kawo ma kishin sauri kishin sauri inda mun san me miki wato kishiyoyin da suka hada menene kawo mata wa da mata ba mijin kuɗi ba ba mijin kuɗi ba da ma kishiya hmm. a ce mijin kuɗi to shi. ya mijin menene kishin sauri aka kirkire shi ya shiga cikin cikin jikatan mu mu mata mm. ya kuma zo yana nema ya san bai tasiri shine na da kika faɗa ɗazun nan nan ita mace tana so ta ga ita tana kan wata kan wata ita a ce ita ce dai a sama to ai ko ba za a zauna lafiya wai daidai ina ne idan na dangwala za a ce wannan eh ciwon ya mace ne ai babu ke da gurin a faɗa ba. A daidai gurin ciwon ya mace shine na gaya miki tun farko. Kamar yana ce da ya shafa mace. Abu ne kina experiencing wannan ma na yi. Za ku iya zaunawa ku yi magana abin da bature ke ce ma common interest wato ra'ayin ku abin da kuka samu daidaito. Eh. Ban da lafiya ciwo ya ishe ni hmm. ke ma kina irin shi to sai mu yi zancen cewa ah, hmm. a ga magani yawa ba fitar da ita ba zan iya jin labarin ma magani a wani wuri hmm. in ce mata to wannan fa ciwon da ke damun ki ni fa yanzu an ban wani magani na sha na warke ke ma ga sha to a irin nan kansa hada yake yawa da kuma da kuma magana kamar ta da ya shafi abun jin kunya Yawwa kamar haihuwa nan da da sauransu miji maza ba ke ga musu ba to shi zake san mace yan uwa na kawo kuke da tarayya gaskiyar magana in muna san gaskiya shine anan ne ciwon ya mace su amma da za ku ganta a cutuwa misali kila wani namijin na kodata ba za ku taimaka mata ba a'a in mijin da yake kodata mm. yanzu misali mm. ke kin taho a cikin mota da mota ki da komai kina da kina jin daɗi akwai wata ɗa mace ba ku haka mijin ko ba ku ita kuma wannan daɗin naki da ke ji take jin haushi dan me ke kika bambanta da ita ba ta mun farin ciki ta ce to wannan Allah ya abin nan dan me ma Allah ya kawo sai ga to gara tun tumbuke ke wannan jin daɗin da ke wata ƴa mace ƴa uwa ki mace mm. to siye mata ciwon da za ta iya zuwa ta je ai shi kan shi ba wai haka ne kaucewa ne rashin mm. tauhidi a cikin kanmu sai ki je kina zaune sai kiga kin zo kin san motar da ta sauranta daga hannunki ki zo ki fara samun matsaloli kuma ke baki san ita ce kamar yadda Hajiya Hawa ta faɗa ke baki san ita ce matsalar ki ba za ki zo kina mata ciwon da ya mace din nan kina nuna mata cewa kin ga jiya ma sai da abuna yi kaza Allah mm. abin da je karan jiya ma mota ta buga ta yi alhalin an je an bugo miki motar ne ke baki sani ba kuma ita kin ta zo mm. kuna discussing a matsayin ki ta kawai kuma ni abin da na fahimta inda yake a mazaunin ciwon ya mace na ya mace a wannan zamanin shine idan kika waye gari matsaloli sun ishe ki kin rasa inda zaki sa kai kullun saki kuka mm. kullun kuka matsala fitintunu abubuwa lamari ya jagwale kin zama abin tausayi abin da zaki ci ma kila yana neman ya gagare ki mm. wanda idan aka bibiyi abin wata mace ce ta zama miki silar shi watakila hmm. kin fahimta ko hmm. to idan kika samu wata macen kuma wasu matan hmm. ai yanzu kin zama abin tausayi ga halin da kike ciki sai ta tausaya miki har ma ta taimaka miki nan ne wurin tausayin sai kiga an tausaya miki har an taimaka miki ana tare ya za a yi kaza kai ai wacce ta zama abin tausayi ta ban tausayi bari a mata kaza a mata duk taimakon da ya dace amma da Allah zai kawo taimako da wani canji rayuwa ta canza da abubuwa wa'inda kike ganin kina tare wa'annan suna tausayin ki suna waye su za su fara wancan fa ta fara daga ma mutane kai tana ganin nan fa muke ba nan fa muke ba ta kaza nan fa abinda za ta ci ma ba ta mu muke mata kaza nan fa ta zo ba gidajiya ce eh. nan fa ya kauye ce nan fa take kaza da kaza wai yanzu ita ta kai wani matsayi na kaza sai ki ga inda kike ganin masoyan ki ne ba wani wannan kamar yan uwa kuna tare sai ki fara ganin canji kiri-kiri za ki fita daga daga sauinsu ko biki fita ba sun cire ki dole da kin zo ma ki ga canji ke da kanki sai kin haƙura kin koma kin kama naki sai din kina kaucewa kuma kika ga ba fuska da waya kika kama shi ma fa biki tsira ba ai kuma yanzu ai tana ga tafi karfin mutane ne dan dan kazan nan da take ganin ta da shi eh dan adam kuma dan kazan nan sai kuma a tunkare shi sai sai sai an ga ba a nan wannan wurin bane ba inda na ga yana zuwa daidai da wannan karin magana na ciwon ya mace na ya mace ne a wurin mafi yawan mata ko bisa wani abu shi ma kan shi wannan kalmar ta ciwon ya mace ne ya mace a wannan hurumi da kika faɗi ai a lokacin da ake taimaka miki baki baki su baki tsira fa gurin gurin gurin ƴaƴa mata wasu sosai saboda kina ana taimaka miki kina fita wata na shigowa sai ki ce ai abin tausayi ce sai a bada labarin sai a bada labarin me kika ma zo nema me aka baki <laughs> kin ga maza a wannan gabar dole mu yabe su su ma suna nasu akwai nasu problem din mm. amma a wannan gaban su kuma abin da ba su da shi ke mm. namiji zai ga namiji dan uwanshi zai taimake shi inda ya mika mishi ya wuce ya wuce mm. wani ba zo ya same ka ba zai ce ba kuma na namiji ba zai dauki dan uwan shi da namiji ya ji ya ce ina so a salwanta min wannan ba ka suna yin irin wannan ba za a ce su ma ba su asiri ba harkar kasuwanci ni ina son kasuwanci na ya buɗa hmm. kowa ne ya fi ni iya kasuwanci ina so ya zan kai shi amma ba za ki ga ɗan namiji ya kama hanya ya tafi ya je ya ce yana so ni ba duk a cikin al'amuran da mata muke wa kanmu ba abin da muke wa kanmu mai illa kamar na kasa ƴaƴa ya samu ɗan kishi ba ta san ba ta sassauka ba ya sa ya mai asiri ya ta sata ko ya zama ɗan bashi. ya lalace yaro ya lalace idan mace ne ita ma a sai shayi ta shayi shayi sannan ki ce wannan mijin da kike tare da shi wai kina son shi ne ɗan shi ne fa in kin yi domin kishe ki mijin nan fa ɗan ki sannan kuma in ma ita waccan bata iya yin asiri ba mm. Allah fa ba zai baki ba haka ke ma sai nakin ya zo ya lalace waye su lalata ƴaƴan gidan mutumin nan ya mace sannan kuma zai fita ya tafi yawon neman abinci ya je ya nemo muku bakaban kafakan ya shigo amma ana mai zagon kasa hmm. kin ji babban matsalar mu to ina ciwon ya mace ta so in kin san cewa ni yau ban so in haifi dan caca ban so in haifi dan giya ban so in haifi dan fashi ba shi bane ciwon ya mace ya mace hmm. to ya zaki ki so ki je ki mu wata Ki dalilin kasancewar haka. Ki dalilin sila. To yanzu wani shawara za mu ba junan mu saboda ciwon ya mace fa ya kamata ya zama na ya mace ne. Bai kamata a ce ciwon ya mace mace ki hasa haddasa sashi To ai matan sai su gyara. Ya kamata idan ka ga mace cikin damuwa ki kokari duk inda zaki ki ga kin fitar da ita yanda ke ma in ke ce zaki so a fitar da ki. Shine ya kamata ya zama mata muna ma junan mu. gaskiya ne kamar yadda eh, malama Khadija ta faɗi ne kuma ki yi dan Allah duk abin da za ki ji tsoron Allah ki dan Allah duk abin da baki so a miki ko baki so a ma 'ya'yanki ko ya faru a kanki da zuri'arki to kar ki so mu ko wani da shi ki tsaya iyayen ki ki kwatanta cewa wannan abin in kin yi kanki kika ma domin shi sharri kamar ba su ce kwikwiyo yawa dan aike ne ko ya je zai dawo mm. saboda haka ki aika alkhairi saboda idan ya je ya dawo ki gara ki ji daɗi abubuwa su gyaru to ni dai abin da zan ce ciwon ya mace na ya mace ne nake so a dawo a yi shi dan wancan hausar a juya take ciwon ya mace ya mace ce ta sashi hmm. yanzu a dawo a dawo ciwon ya mace na ya mace ne hmm. in za a dawo ciwon in za a dawo ciwon ya mace na ya mace ne to abin da nake so ya mace ta gane shi ne da namiji ba zai jefa ki a wahala ke ku za ki jefa ya uwa ki mace a wahala kuma kan shi kuke ta yi ba babban magana kamar kan wannan ɗa namijin da kuke yi shi ne kike sanadin rayuwar wani. Shi namiji ya wahalar da mace yawanci ki ga akwai sa hannun mace. Akwai sa hannun mace. Akwai suna. Ki in ma ba asiri kwata-kwata. Akwai munafiki. Za ki ga abin da miji bai so. Mm. Kaɗan kike jira ƴan uwa ki ta yi. ko kuma sai kin yi sanin da za ta yi dan dai wulakanta sosai wata ma da kanta za ta dora ta ce ai yana son kaza ta san ko baya so zai kawo ta san hankali ai so da yawa ma hajiya duk matsalolin da mata suke ciki har tsakanin su da maza ko da mijinta ne mijinta ma dai ta karshe tunda shine dai wannan tare da ita karshe to in dai kika bibiya sai kin ga akwai taimakon wata ya mace a ciki ko baki san wani abu ko dangin miji ne ba ko da baki shi ko kanwan mijin ko ba ta dangin miji mm. kwarai sai kin samu ana taimakon wata to uwansu yana baki wahala haka ba ku da shi gaskiya za ki taho gurin su ki zo su ki maula amma matukar mijin ki na da shi ba a jin asirin ku ba a jin ko da bai da shi ba a jin kanku to su kansu dangin miji ba su kansu ke ma matsala ce a gurin su ce duk ba ɗaya matan bane fannin mata hatta uwar miji tana iya sa surukanta cikin tashin hankali bayan ita tana so ƴatta a wani gidan ya zama tana zaune a lafiya in kika lura ta magana ta magana hajiya hawa ne ta magana hajiya hawa ne baki ɗaya in kika zo matsalolin mata mata ai ni fuko dan dai ka a ce ma nayi <laughs> me gaba ɗaya matsalolin duniya ma mata ne gaskiya mu mata suka gyaru kai hajiya ne gaba ɗaya matsalolin ta ne ma ni nayi na ta mahaukaci gaskiya ne gaskiyan magana gaba ki tsaye matsalolin duniya ma mata ne madalla kafin mu karkare shirin namu gabinta ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. A yau filin namu zai koya mana yadda ake abincin Indiyawa wato Wayo Allah barkan mu sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau a taba aka muna tare ne da malama Rafi'atu Muhammadu da za ta gabatar mana da girki irin na zamani. Malama Rafi'atu me muke dauke da shi ne don mata su karu. Assalamu alaikum barkan ku da warhaka da fatan kowa na nan lafiya. Yau dai za mu gabatar muku da chifati wani abinci ne na indiyawa kowa ya tanadi kayan aikin shi yadda ya kamata to me ya mace take bukata in za ta yi wannan abinci na jifati na cikin ce na indiyawa ne anya za mu samu kayan aikin sa a nan kuwa aikan kwarai da gaske kayan aikin shi ba mai wahala bane da farko dai za mu samu alkama gishiri sai dan mu da farko dai uwar gida za ki sami alkaman ki ki sami gishiri ki zo in za ki dan sauce din da ake hadawa da kayan miya dai dan kayan miyan jajjage da zaki sa a ciki zaki samu tumatir dan kaɗan he tattasai tarugu ya danganta daga yadda kike son yajin abincin ki samu albasa ki samu kwai za ki iya samu ki sa karas dan kabeji to sai mu dawo kan cifati din wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi ya ake yin shi to shi da farko in kika samu alkamanki kika wanke shi ki zuba a mazubi ki wanke shi in kika wanke ki rege ki cire tsakuwa wani lokacin akwai tsakuwa in ka samu ya danganta in ka samu mai kyau to ka dai wanke sabida ka tsaftatar da ba wani duwatsu ki rege ki shanya shi ya bushe karau sannan ki ɗauke shi ki kai niƙa a niƙa miki shi ya yi laushi sai ki dawo ki same shi ki samu mazubi ki tankaɗe in kika tankaɗe ki samu ki mai tsafta ko 'yan roba ki ba dan yana da auki wato shi alkama kenan eh yana da yana da auki in kika samu kika sa dan garin alkamanki kamar cikin gwangwani daya ya danganta daga yanayin yawan gidanka to misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane hudu zuwa biyar kamar yaya za ta kwatanta shi alkama to yadda za ta kwatanta alkaman shine garin kamar ta dan sami kamar gwangwani uku na garin zai ishe su sabida abu ne ba wai wanda ake yi ba ake kamar yadda ake dan abin nan ana yin shi falen-falen ne so yana da auki sosai in kika samu garin alkaman kika sa a mazubi sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri ana sa mai gishiri saboda dan test haka kaɗan. Mm, mm, a samu ɗanɗano ki sa ɗan gishirinki ki juya sai ki zo ki samu ruwa ki kwaɓa shi ki dan bubbuga shi kaɗan kamar kwaɓin cincin. Wato ya ƙarfi kwaɓin kenan. Ya ƙarfi. In ya ɗan yi ƙarfi ya ki ɗan ɗibo a hannunki. Ki sami chalking board ɗinki ko ma faranti kika samu. In katako ma kike da shi ki samu duka abinda zaki za murza. In kika murza ki sa shi he ki ɗan barbaɗa fulawa sabida kamu. A farko a saman oh, abin eh. eh ki samu ki sa abinki ki murza shi ya felen felen kuma tun da alkama ne malama kenan zai yi karfi zai danko yana da danko tabbas ki samu ya yi falen falen siriri sosai to he ki zo ki sami prime fine ɗinki non stick abu kasko kasko sai ki samu kaskonki ki ɗaura shi akan wuta ba a sa a cika wuta in kika samu in kika yi shi ya yi falen falen din nan sosai kamar yadda ake abin dubulan fadin shi falan falan ake yin shi yawa in gandan ga dubula saboda kowa sayan da ake yin shi falan falan eh, kuma kaman fadin zai yi kaman ya danganta daga fadin yadda mutum yake so wani in kika yi zai kai kamar dan tafin hannunki biyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman ma kaskwanki amma ba a son shi dai ya cika girma fafafa mm. saboda zaki naɗe shi ne in kin zo kamar tabarma in kika sa a kan wuta sai ki dan rage wutanki zan sa mai kenan a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina ɗauko shi daga inda kika murza shi he tukunya he dan abin tuya he ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina ya yi flat ya kwanta tas mm. he ki dan bashi wuta kaɗan sai kiga ya dan fara tashi fufufufu haka yana yin kwai yana yin kwai yana tashi fu kadan ba wai tashi sama ba yana dai mm. dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki ki kara juya bayan oh, kaman waina haka kaman waina shi ma ya mm. dan gasu kamar ake so ya gasu eh he dan gasu amma ba a cika mai wuta na gani in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu ki mai murfi kaman ko kula abinda dai zai bame dan ba a son iska ya shiga in kika ɗauko shi daga wutan na ki sa a hulan nan ko mazubinki sai mm. ki ɓame ba a san iska ya zai karairaye ne idan ya bushe ko tabbas zai Tun da babu mai a eh babu mai naɗa shi kuma za a yi to haka za ki ta yi kina ajiyewa haka za ki ta yi har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe to sai kuma mu dawo wurin ran abin da za a sa a ciki mm. Mm. abin da ake sawa a ciki kamar sos in ce sauce kowa dai ya san yadda sauce yake dan jajjage haka dai ɗan jajjagen kayan miya ki samu ɗan makulashen ki wani ma inda son samu haɗin nama da abubuwa in ba kwai kenan mm. ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a haɗa kwai da nama waɗansu heki in ma kina da ɗan kifinki duk za ki iya ko kifi ko nama ko kwai da ya ƙara mai ɗanɗano da daɗi kika samu kika ɗan sa kayan miyanki farko ki toya mai tuwar gida ki toya manki da albasa hmm. manja ko man gyada ki samu kayan miyan kikin kin dan jajjaga shi ki sa ki samu ɗanɗano ki zuba ki sami gishiri ki zuba in kori mai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya dan soyi abinka in na kwai za ka yi ka fasa kwanka ka kaɗa shi a kofi ko a abin da kake kada kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya ka jujjuya kwan dai wato kamar za ai miyan kwai tabbas kaman miyan kwai wannan ya ko ina ki samo albasan ki sa in dan karas ki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa kwan dan tururin da ya turara shi he ki sauke ki ajiye he mu dawo kan shi cifati in kika zo ga cifatin kin dauko kin sa a plate ki ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen he ki sa ki nannada ki nannada ki ajiye a kula to zaka baje shi kenan kamar tabarma sannan sai ka zo ka ringa dandadewa kamar tabarma kenan eh tabbas zaka bude shi sai ka ibo ka sa a ciki he ka nannade shi kamar zaka kullata nada tabarma sai ka ajiye a gefe mm. kuma ko duk kayan abubuwan duk muna nan da shi a kicin din mu ba wani abu mai wahala a Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julia Discretion da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.